This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Litinin 23 ga watan Nuwamba shekara ta 2015. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Masu gabatar da kara a Belgium sun faɗi yau Litini cewa 'yan sanda sun damƙe wasu mutane 16 da ake zargin 'yan ta'adda ne a Brussels babban birnin ƙasar. kasar mali ta fara makokin kwanaki uku daga yau litini na juyayin waɗanda harin ranar juma'a ya ritsa da su sannan sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya isa haɗaɗɗiyar daular larabawa don tattaunawa yau litini musamman kan rikicin syria kanin labaran kenan gwamnatin jihar kogin najeriya ta ayyana zaman makoki na kwanaki bakwai biyu bayan rasuwar gwamnan jihar na farko kuma ɗan takarar jam'iyyar apc a zaben da aka gudanar ran lahadi to ko yaya rasuwar tasa ta shafi al'ummar jihar a siyasance dai rasuwar yarima abubakar audu ta jefa jihar kogin cikin wani sabon yanayi na rudani. Duk wani ɗan kogi ya kiɗe mu da rasuwan wannan bawan Allah. Sai kuma jihar Nijar wato jamhuriyar Nijar inda matasa suka gudanar da wata ƙazamar zanga-zanga. Gwanda Meri sun biya gidan mayar. sun yi kashe-kashe gidan yar kuma sun zo meri sun yi ɓanna sosai a meri ba abin da suka bari. yusuf aliyu harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda a yau zai ci gaba da mai da hankali wajen zarfafa bincike kan ayyukan malaman firamare a najeriya sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Masu gabatar da ƙara a Belgium sun faɗi yau litini cewa 'yan sanda sun damƙe wasu mutane 16 da ake zargin 'yan ta'adda ne a Brussels babban birnin ƙasar. To amma har yanzu ba a kama Sale Abdulsalam ba mutumin da aka fi zargi dangane da kashe-kashen da aka yi a birnin Paris. Masu gabatar da kara sun ce an raunata aƙalla mutum guda yayin wannan samaman an kaddamar da sha tara daga cikin samaman ne a ciki da wajen bayan birnin brussels ana kyautata zaton abdulsalam ya ƙetara zuwa belgium ranar 14 ga watan nuwamba 'yan sa'o'i bayan da 'yan isis suka kashe mutane 130 suka kuma raunta wasu da dama a wasu shiryayyun hare-hare a birnin paris an hallaka waɗanda ake zargi da jagorantar ko wanda ake zargi da jagorantar hare-haren abdulhamid abu ranar laraba a wani samaman da 'yan sanda suka kai a arewacin bayan birnin garin na paris zuwa yau litini tasoshin jiragen kasa da makarantun birnin brussels sun ci gaba da kasancewa a rufe yayin da mazauna birnin ke fuskantar rana ta uku cikin tsaurin matakai da kuma wani makon da harkokin tsaro suka mamaye komai a birnin paris da dare jami'an tsaro sun damke wato dauke da manyan makamai sun yi ta sintiri a titunan da akasari babu kowa yayin da birnin ke ƙoƙarin murmurewa daga kashe-kashen da suka auku kafafen yada labarai a belgium sun ce 'yan sanda sun damƙe wasu mutane hudu da daren ranar asabar ɗaya daga cikinsu ma ana tsammanin ya yi guru da bama-baman ƙunar bakin wake ƙasar mali ta fara makokin kwanaki uku daga yau litinin na juyayin waɗanda harin ranar juma'a ya ritsa da su a wani ƙawataccen otal da ke ba Bamako babban birnin ƙasar wanda ya sanadin mutuwar mutane goma sha tara. Ƙasashen Senegal da Mauritania da Guinea da ke makwabtaka da ƙasar su ma suna makoki. An kashe 'yan bindiga biyu kuma hukumomin Mali na kan farautar mutane akalla uku da ake zargi da hannu a wannan hari. Wani jami'in ɗan sanda ya ce ana ci gaba da bincike bayan samun wasu bayanai da dama. kuma sun tattara wasu abubuwan shaida da dama a otel ɗin wanda aka mamaye shi na tsawon sa'o'i bakwai wani mai wakiltar 'yan awarin arewacin mali ya ce harin da aka kai a hotel din wani yunkuri ne na kawo cikas ga yarjejeniyar zaman lafiya da aka cimma mai sarkakiya da gwamnatin kasar ana shirin yin taro na biye kan zaman lafiyar a otel din nan da aka kai hari wasu kungiyoyi biyu na 'yan bindiga a yammacin afirka wato alkaida da ke reshe maghrib da mai alaka da ita el mauribiton sun ce su ne suke da alhakin kai harin shugaban amurka barack obama ya yi allah wadai da harin yana mai bayyana shi akan abin kyama da ya sha alwashin farauta makasan to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya isa haɗaɗɗiyar daular larabawa don tattaunawa yau litini musamman kan rikicin siriya zai gana da yarima mai jiran gado sheikh muhammad bin zayed al nahyan a birnin abu dhabi a zangon farko na wannan ziyarar da za ta kashe har kasar isra'ila kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ta shiga sahun ƙasashe da dama masu ƙoƙarin ganin an samu mafita game da matsalar siriya inda yaƙi ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 250 tun daga watan maris na shekara ta 2011 taro na baya-bayan da amurka da sauran manyan kasashe suka yi a biyana an kammala shi ranar 14 ga watan nuwamba da kudurin kawo gwamnatin siriya da 'yan adawa kan teburin shawarar majalisar ɗinkin duniya zuwa watan janairu an kammala wasu tattaunawar har sau biyu a baya a shekara ta 2014 ba tare da an cimma wani ci gaba ba jiragen saman haɗaɗɗiyar daular larabawa ma sun kai hare-hare a matsayin wata hoɓasa ta gamayyar sojin da amurka ke jagoranta a yaƙi da isis wadda ke iko da sassan ƙasar da kuma sassan iraki na tsawon sama da shekara guda sojojin najeriya sun sabunta su ta murkushe boko haram zuwa ƙarshen wannan shekarar a daidai lokacin da ƙungiyar ta'addancin ta sake kai wani mummunan hari jiya lahadi a arewa maso gabashin ƙasar inda ta hallaka mutane kimanin takwas rahotanni na nuni da cewa wata ya kuna bakin wake watakila 'yan shekaru 20 da haihuwa ta tayar da bama cikin 'yan gudun hijira waɗanda akasari mata ne da yara yayin da suke isowa birnin maiduguri mai magana da yawon sojojin ƙasar wato kanar sani kuka sheka usman ya yi ƙarin haske cewa ba a birnin maiduguri aka kai harin ba a bayan garin birnin ne ya ce sojojin najeriya tare da taimakon jama'a na aiki wurjanjan kulle yomi don tabbatar da cewa ba a nakasa boko haram kawai ba amma an murkushe ta kafin wannan shekarar kamar yadda shugaban kasa muhammadu buhari ya bukaci a yi usman ya ce wadda ta kai harin ta saje ne da 'yan gudun hijira da niyyar kashe mutane da dama to amma sai ta maza maza ta tayar da bama-baman bayan da aka gano ta an gano gawarwaki akalla ɗari yayin da masu ayyukan ceto a arewacin myanmar ke ci gaba da zakulo ƙarin gawarwaki daga baraguzai zuwa yau litini. kwanaki biyu bayan da wata babbar gocewar ƙasa ta auku daura da wurin haƙar ma'adinai kafar labarai ta reuters ta ruwaito cewa 'yan uwa da abokai sun gano wasu daga cikin garokin amma har yanzu akwai wasu tarin garokin da ke lulluɓe da ba tantance ba jami'ai sun ce har yanzu ba a san inda mutane akalla ɗari suke ba bayan gocewar a baya dai hukumomi sun ce mamatan mahaƙan ma'adanai ne da ke ɗan kalatar ma'adanan to amma daga baya kuma sai suka ce gocewar ta auku ne yayin da yawancin mahakan ma'adanan ke barci tin sunmin shugaban sashen mulki na cikin birni na hempan ya ce a gaskiya ba mu da adadin mutanen da ke binne ba tunda ba mu da wani adanannen bayani kan yawan mutanen da ke wurin garin na hempan wanda ke jihar kacin na da tazarar kilomita 950 arewa maso gabashin yangon birni mafi girma a myanmar kuma na kunshe da nau'in ma'adanan janet da ke da daraja sosai a duniya daga ƙarshe jagoran 'yan adawan mauricio marci ya ci wato ya ci karan farko na zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar argentina ɗan tagarar shugaban ƙasar na jam'iyyar da ke mulki daniel silio wanda shugabar ƙasa mai barin gado cristina fernandez take goyon baya ya amince da shan kaye a daren jiya lahadi ya gaya wa magoya bayansa cewa ya kira masiya ta yashi murna ana ɗaukar wannan zaben a zaman kuri'ar raba gardama kan salon fernandez wadda ke karkata ga masu sassaucin ra'ayi kamar mijinta marigayi nesto krishna labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga jihar Kogin Najeriya inda gwamnati ta ayyana zaman makokin kwanaki bakwai domin nuna alhinin rasuwar gwamnan farin kaya na farko kuma ɗan takarar jam'iyyar APC a zaben gwamnan da aka gudanar ranar Lahadi. Yau ne dai aka yi jana'izar Yarima Abubakar Audu a mahaifarsa da ke ƙauyen Ogonicha. Wakilin Mustapha Nasiru Batsari na ɗauke da ƙarin bayani. A siyasance dai rasuwar Yarima Abubakar Audu ta jefa jihar Kogin cikin wani sabon yanayi na rudani. Alhaji Muhammad Attati Bobi, sakataren kudi ne na jam'iyyar APC a jihar Kogin, ya ce a halin yanzu suna cikin wani yanayi na kaduwa tukuna. To, kasan duk musulmi dole ɗauki dangana. Yaya kuke ji game da sha'anin tun daga da zaɓe kasance kusan kun kama hanyar cin zaɓen nan? wannan zaɓe dai ba audu ne tsaya zaɓe ba ba apc ita ne ta tsaya zaɓe kuma a yanzu muna kan gaba da ƙuri'a dubu da da wasu abu kuma muna jiran manyan jam'iyya su yi nasu nazarin su san me ya kamata mu yi domin ni a matsayina na eh, executive a state na wannan jami'a ba zan iya yin wani magana ba tun da ba ni ne ciyaman ba. To su ma dai talakawan jihar Kogin sun nuna alhini akan rasuwar Yarima Abubakar Audun. Kum sunana Dr. Umar Muhammad. Uh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan mutuwa ta prince abubakar audu ta shafi dukkan wani bahaushe musamman mu mutanen kano da muke zauna a garin lakwaja hatta 'yan uwanmu 'yan arewa da suke arewa inda sun san menene abubakar audu yake yi wa duk wani bahaushe da yake jihar kogi gaba daya to da za su gane cewa lalle wannan mutuwa ta zama tamu gaba daya ni ne alaitanimu isa tela lakwaja a ganin gaskiya wannan rasuwa na prince abubakar audu ba ni kaɗai ba duk wani ɗan kogi ya kiɗe mu da rasuwan wannan bawan allah saboda mun yi asara ne sosai na wani jigo mai kishin ƙasa Yarima Abubakar Audun ɗan shekaru 68 shine gwamnan fara hula na farko a jihar Kogin a shekarar 1992 sannan ya sake zama gwamnan jihar Kogin a shekarar 1999 ya zuwa shekara ta 2003. Har kawowa lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani cikakken bayani game da rashin lafiyar da ta yi sanadiyar rasuwar shi. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya mu duka sai mu To Allah kyautata namu karshen. Matasa a tsibirin Maraɗi sun gudanar da wata zanga zanga nuna rashin amincewa da kafa wurin binciken 'yan sanda tsakanin Maraɗi da tsibiri. Zanga-zanga da ta haifar da asara da dama ga wakilinmu a jihar Maraɗi shawabi Mani da ci gaban rahoton. Tsibirin gubar mai nisan kilomita goma arewa da birnin Maraɗi ta tashi cikin kone-kone daga matasan garin da suke ikirarin cewa a wata jita-jita kuma ba su buƙatar get ta polis tsakanin marar da tsibiri matasan sun yi kaca-kaca da ma'aikatan magajin gari shi ma gidan magajin garin bala almajir bai sha ba gano ba yau ba ga isa kalabo batura bura zakin gobar abin da ya gani saboda an sa get na polis tsakanin tsibiri da maraɗi su ba su da wannan ba saboda shine ne suke zanga-zanga suke marshi me suka gani eh abin suka gani suka ce wai an aza polis nan cikin komunikin tsibiri ne ba territory din maraɗi bane akan wani abin da suke zanga-zanga suka wo marshi tun da gidan samariya su ne ha gidan sarki su ne halar kwallon suka zo gidan sarki ana ta jiwa ana ta jiwa ana ta jiwa ba abin da ba su gayi ba ba su yi banna ba gidan sarki gidan sarki Allah sa ba su yi banna ba nan bakin kowa ne gambuna da ya an rufe gida ko suka zo an rufe gida eh banda meri sun biya gidan mayar sun yi kashe-kashe gidan mayar kuma sun zo meri sun yi barna sosai a meri ba abin da suka bari kuma wannan zanga-zanga da aka yi ta babu wani mai shekara talatin da biyar a ciki suka ta can bisa babba kwalta ta eh, route national nan ma suka dace mota ba ta haya ba ta dawo sai da polis suka zo suka samu aka sa tiya gas yakin nan ne suka wace. kamar saboda abu ne na yi wa kai kamar sun cuci kansu da kansu. Eh, misali kawai dai bane da aka yi meri ko gidan sarki da kuma gidan mayar ai dukiya eh, tsibiri ce kenan bane da suka yi waje da bisa ganin tsibiri ko gyare-gyare za a sakewa dole nauyin ya koma wasu ga duke su duke su aka bada irin wanga abin in ya faru a sasanta a tattamana a gani abin in daga tsibiri ba a gyara shi ba ana ita gidan shi da gidan shi ba a gyara shi ba ana ita maradi da marar ba a gyara ba sai a ta hanya ne abin a iko mataki mataki ne baka ce kai makanka a yanzu tuni dai haɗin gwiwar jami'an tsaro suka yi amfani da barkonan tsoha a can tsibirin gobar din domin tarwatsa su matasan sai dai baki da baki na buƙaci in ji ta bakin magajin gari malam bala almajir ya ce baya da ta cewa bugu da ƙari na garzaya wajen kwamishinan 'yan sanda na tsibirin gobar ya ce za su aiwatar da bincike domin gano umma ba isar haka yayin da kuma tasar dama kenan ga hannu sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar. to bari kuma mu sake komawa najeriya inda hukumar yaƙi da safara da kuma shan miyagun ƙwayoyi ta ƙasar ta kama muggan ƙwayoyi na fiye da naira biliyan ɗaya da ake shirin fitar da su zuwa afirka ta kudu ga wakilinmu baban gida jibrin daga birnin iko da ƙarin bayani hukumar hana sha da fataucin muggan kwayoyi ta ƙasa ndlea ta kama wani hamshakin mai safarar muggan kwayoyi daga najeriya zuwa ƙasashen ƙetare mai suna tochukwu harris uba shi dai wannan ɗan najeriya da aka kama ana sa ne da yunkurin fita zuwa kasar afirka ta kudu da kwantena dauke da haramtattun kwayoyi da nauyinsu ya kai kilogram 576 kuma an kama kwayoyin ne a tashan jiragen ruwa na afafa a yanda ake kokarin auna su zuwa birnin daban na kasar afirka ta kudu kamar da shugaban hukumar ta ndle alhaji ahmadu giyade ya yi min karin haske ta wayar tarho daya daga cikin masu laifin da aka kama din an samu abin labarin cewa yana zuwa daga yango sai muka tsare shi a airport allah ya sa muka yi nasara muka kama shi an je an binciki gidan shi kuma a gidan muka samu kudin dala na amurka dubu hamsin da kuma kudin najeriya dubu dari biyu da casa'in da shida yanzu haka nan dai muna kan binciken magana ɗin kuma za mu haɗa kanmu da su ma'aikatan wato mu na afirka ta kudu saboda su san abin da ake ciki kuma a can wurin su ma su ɗauki mataki saboda akwai adireshin mutumin da za a tura mu kayaki da zuwa wurin wannan kamu dai ya zo kasa da mako guda kenan bayan da hukumar ta ndle ta kaddamar da wani shiri na fadakar da matasa game da ayyukan hukumar da kuma illar da haramtun kwayoyi ke haifarwa ga rayuwa da kuma al'umma wannan ne ma yasa na tambayi shugaban hukumar alhaji amadu Giyade? to anya ana samun nasara kenan eh muna samun nasara inda a ce wannan kwayoyi sun isa zuwa afirka ta kudu lahiya da kudin da za a samu da gare su zai kai kudi na naira biliyan hudu. Baban firamare Amurka daga Lagos, Nigeria. To kada dai a shafa kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfe goma da minti goma sha takwas na safe ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shi ke morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗan to shi mara ilimi. Jama'a masu sauraron shirye-shiryenmu, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar litinin. Tare da fatan kun wuni lafiya, Allah ya sa haka amin. Masu sauraro shirin namu na yau zai ci gaba da mai da hankali ne wajen zurfafa bincike don gano ire-iren halayya da jin daɗin malaman firamare a baki ɗaya ƙasar Najeriya. Domin wasu rahotanni na nuni da cewar malaman firamare a Najeriya su ne ma'aikata da ke samun ƙarancin kulawa da ta dace da su a wajen gwamnatoci na kowane mataki, kana da su ma iyayen al'umma. Hakan ya sa abokin aikinmu Babangida Jibrin ya yi mana nazari akan irin waɗannan abubuwan. da ke mai da ilimi baya a yankin kudancin Najeriya. hangawa mai ilimi ya san martaba ga mutane a yadda hukumomi ke zargin wasu iyaye da kin saka yara makaranta su kuma iyaye na zargin manyan jami'an gwamnati ne da yin zagon ƙasa ga kudaden da ake warewa domin fannin ilimi a najeriya lamarin da kuma ke haifar da taɓarɓarewar ilimi firamare a ƙasar muna so ta taimaka mana da kamar kujeru da kayan aiki da littattafai don muna su sa'a. wata ɗaliba kenan ke mika roƙon neman inganta ilimin firamare ga shugabannin najeriya sai dai kuma duk da wannan kira daga yara da kuma iyaye har yanzu dai batun taɓarɓarewar ilimi musamman na firamare na ci gaba da mamaye harkar ilimi a ƙasar duk da makudan kudade na biliyoyin naira da madaloli da ake kashewa tare da taimakon ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa har yanzu dai kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba a harkar ilimi a najeriya binciken da na gudanar a wasu makarantu ya nuna cewar har yanzu dai yara na karatu ne a ƙarƙashin bishiyoyi da kuma zama cikin aji a ƙasa ba tare da kujeru ko tebura ba haka su ma littattafai da sauran abin rubutu na matuƙar wuya inda ake kira ga iyaye da su dinga sai wa 'ya'yansu irin waɗannan kayayyaki na ilimi abinda kuma wani uba kuma wani mai sharhi akan harkokin yau da kullum malam ɗalla da aboki ke dangantawa da tsananin cin hanci da rashawa da ya mamaye harkar ilimi a najeriya ita bankin duniya ma tana da wani tallafi da take ba ilimin to kuma sai ya kasance mu da tallafin bankin duniya da tallafin gwamnatin tarayya a tura ma makarantun firamare na jihohi wallahi har gobe har jibi jiya ba yau ba ake a ilimin babu wani ci gaba da ake samu su waɗanda aka nada tun daga shi executive secretary na makarantun ilimin na sashen ilimin zuwa shi mai rikon kujeran shugaban karamar hukuma har shi gwamna da 'yan majalisoshin jihohi su suke wakacika tashi da abin da ya shafi kudade na ilimi a najeriya to sai dai kuma idan bera na da sata an ce da ma na da wari ko a kwanan baya gwamnatoci da dama sun kori wasu malamai daga aikin koyarwa bayan sun kasa cin jarabawar da su ma aka shirya masu na malanta abinda wani tsohon malami mai suna malam sani ke dangantawa da gazawar malamai malamin najeriya zan iya cewa nasararsa mai sauƙi ce ma'ana babu ita sosai saboda mai saboda tafiyar da muka yi zuwa yanzu ne malamin najeriya ya taɓarɓare za ka dai ka tarar da malami na najeriya bai san me yake ba me bai san me yake ba saboda me saboda ba malantacce a gabansa ba su ma dai a bangaren su iyaye suna ɗora laifin matsalar ilimin ne akan gwamnati kamar da malam abubakar muhammad ya shaida mani bangaren mu iyaye muna da laifi bangaren gwamnati ita ce uwa uba ka zaga ya ga makarantun firamare da sakandare a ƙasar nan to amma gwamnati ta yi burus da waɗannan abubuwa da ke faruwa To ko yanzu ina mafita nan game da matakin ginganta ilimin na firamare da kuma kawo ƙarshen cin hanci da rashawa da ya katutu a fannin ilimin ga dai malam ɗalla da aboki. fi sabilillahi mafita a nan su tsaya su dubi Allah su dubi ma'aikin Allah yadda aka ba su ilimin nan kyauta kudaden nan suke shigowa a ƙasan nan a ce kudade ne na ilimi to su bar kudin ilimi abin da ya shafi ilimi to sai dai kuma tuni wasu al'umma suka fara cece kuce don gane da nadin da shugaban kasa muhammadu buhari ya yi wa malam adamu adamu a matsayin ministan ilimi abinda suke cewa ba kwararre ba ne to sai dai kuma a ta bakin alhaji ado dan sudu yana mai cewa ba nan gizo ke sakan ba yana mai cewa ba tun yau bane da shugabanni ko kuma ministocin na ilimi ke kasancewa farfesoshi abinda kuma har yanzu ba a gani a ƙasa ba don haka yana da yakinin cewa sabon ministan zai magance matsalar ilimi a kasar wannan mukamin ya yi kuma son zuciya ne da san rai a ce dole sai wani wanda yake koyarwa ne ainihin zai zama wani minista domin minista nan appointment ne kuma ko da zaben ne ai ba dole sai mai aikin koyarwa ne zai iya rike ainihin wani ofis akwai ofisoshi da yawa waɗanda idan ka duba waɗansu za ka ga medical doctor ne ma suna rike da wani ofishi watakila ma wanda ya danganci engineering don haka abin da ake so da mutum taimaka mai kwazo wanda san abin da yake wanda zai taimaka ya ga ƙasar nan ta ci gaba kuma ya rika amana irin ayyukan da ainihin aka bashi don haka irin waɗannan abubuwa ba dole ne sai wanda ya karanta ba kuma ɓangaren ilimi in dai ana son a yi maganin wato cin hanci da shawa to a faro shi daga makarantu domin gaskiya akwai matsaloli daga makarantu musamman makarantun gaba da secondary masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a shirin namu na yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za mu ci gaba da duba ire-iren waɗannan matsalolin a sauran jihohi na ɓangarori daban-daban a ƙasar baki ɗaya. Godiya ta musamman ga wakilin sashen Hausa na murya Amurka, baban Babangida Jibrin, da ya haɗa mana wannan rahoton. Sai kuma sauran abokan aikinmu wanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. To a gaida arande sai kuma rayu da kuka aiko mana ta hanyar imel. Madalla sakuma da farko ya fito ne daga Okasha Abdulsalam Koko jihar Kebbi Najeriya. wanda ya ce Allah ya sa ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari ke yi a yanzu haka a kasar Iran domin gudanar da taro akan makamashi kwalliya ta biya kuɗin sabulu. muna jajantawa jama'ar kogi bisa rasuwar ɗan takarar suna jam'iyyar apc a abubakar abdu sako daga mustapha lawal bakeri daura sai kuma sakon usman manika mai rorar funtuwa wanda ya ce allah ya sa wannan taron da manyan kasashen duniya masu amfani da iskar gas suke yi a kasar iran ya sa ya zama alheri ga kasashenmu da fatan allah ya sa shawarar da shugaban iran ya baiwa kasashe don yaƙi da ta'addanci ya kawo ƙarshen ta'addanci a duniya baki ɗaya hakika gudanar da allurar rigakafi ta gaida da ake a jihar sokoto da ma sauran jihohin najeriya abu ne mai kyau da zai taimaka ma yara kanana sako daga aminu dan kaduna amanawa sai kuma sakon badamasi aliyu rijiyar lemo kano wanda ya ce matakin da dattawan ibo suka dauka bisa yankurin sulhu da gwamnatin najeriya kan batun kafa kasar biafra don samun zaman lafiya a najeriya abin farin ciki ne kwarai shi kuma lili mai kwai gashuwa cewa ina kira ga mai girma gwamnan jihar yobe da cewa ya kamata ya kama mana ɗauki a general hospital gashuwa saboda marasa lafiya suna wahala ba wutar lantarki ba likitoci kuma ba magani assalamu alaikum voa hausa don allah ina so ku miƙa min sakon ta'aziyya ta ga yan uwa da iyalan prince abubakar audu dan takarar gwamnan jihar kogi ƙarƙashin jam'iyyar apc da fatan allah ya ji kansa da rahama saƙo daga abubakar baban rabi sarina da ƙarshe sai saƙon ummi garba na kwalo a jaura jihar Jigawar najeriya da ta ce to 'yan siyasar Nijar kun ji ƙarshen lauyoyin ku hakika wannan matakin da lauyoyin suka ɗauka ya yi daidai to idan kunne ya ji gangan jiki da ya tsira. To kafin mu karkare ga takaitattun labarai. masu gabatar da kara a belgium sun faɗi yau litini cewa 'yan sanda sun damƙe mutane 16 da ake zargin 'yan ta'adda ne a brussels babban birnin ƙasar to amma har yanzu ba a kama sale abdulsalam ba mutumin da aka fi zargi dangane da kashe-kashen da aka yi a paris ƙasar mali ta fara makokin kwanaki uku daga yau litini na juyayen waɗanda harin ranar juma'a ya ritsa da su a wani ƙawataccen otal da ke ba mako babban birnin ƙasar wanda ya sanadin mutuwar mutane sha tara. to a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can zuwa an jima ku ji mu da wani sabon shirin kafin mai sallama bari mu ka gaisuwar fata alheri da taya murna ga mista Bala Bena chega da mai ɗakinsa Victoria da za a ɗaura auren yarsu evelyn da angonta obada yakubu a tins da za a yi ranar asabar a majami'ar equahol da ke kan titin tudun wada road jos allah ya sa an yi adace kuma ba da haƙuri da albarkar zaman tare yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma daniel brown da ya haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniyan mu na yau Mr. Joe Alheri ke muku fata alheri mu dai yanzu zamu tattara inamu mu mai gefe mu ba Halima Jimrau da kuma Jamila Fage domin gabatar da shirin matasa yau da gobe malamai bismillah